kungiyar dillalan fetur na kasa da ake kira ipman a takaici sun shiga yajin aikin gaggadi na kwanaki uku idan har gwamnatin tarayya ta ki biyan su hakokinsu da suka shafe shekara da shekaru suna bin tafiyar da naira biliyan saba'in wannan kungiya dai na arewacin najeriya tana da dafo daban-daban guda tara a arewacin najeriya da suka hada da maiduguri da gombe da yola da kano da jos da kaduna da yamina da garin gusau da kuma garin sileja da ke dab da babban birnin tarayya abuja kungiyar da ta gudanar da yajin aikin karshe tun a watan Disamban 1999 ta ce idan gwamnatin tarayyar ba ta ɗauki wani mataki ba za su gudanar taron gaggawa da kuma za su sanar da yajin aikin gama gari. Ta ce a watan da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar ta ba su naira biliyan biyu cikin naira biliyan saba'in da biyar da ke biyan su wanda kuma bai ta kara ya karya ba kuma sun sha rubuta gwamnatin tarayyar game da waɗannan kuɗaɗe nasu amma gwamnatin tarayyar ba ta duba lamarin su don haka suka ga ya dace su shiga wannan yajin aikin gargaɗi na kwanaki uku idan har gwamnatin tarayyar ba ta biya musu bukatunsu ba alhaji muhammad kulo shine shugaban kungiyar dillalin man fetur da ke jihar borno ya kuma yi karin bayani game da irin wannan aliya nasu kamar haka kudurwal service na muka yi na kwana uku wani strike namu na kwana uku ba komai ba dalilai mu 'yan kasuwa ne muna birijin birijin nan doko muke yi daga kasashen dafo-dafo na kasaje zuwa maiduguri birijin ne muke yi ba nan kwamfam ne muke yi ba dafo ne muke yi ba to wannan kudin namu shine a tare a wajen gamnati. muna nan kudin nan ba sa biya mai inda ya kamata da mun san dokon nan kayi shi daga Lagos in ka kawo mai duguri bayan wata daya za a biya kudin ka yanzu ba ma wata daya ba biyu ba wani wata tara wani shakara mai yake yi ba za ka samu kudin ka ba wanda yake biya mu yawanci mun je mun tankare shi yana ce mana mu yi hakuri ba su da kudi za su sai su donkara kana da wabil 20-30 a baka daya biyu ni ma haka wani dan ma haka duk da yawancin da jiran nan haka wannan shi ma alhaji abdulkadir mustapha da kuma kasance ɗaya daga cikin membobin wannan kungiya wanda ya shaida mana cewa kada jama'a su tsorata don wannan yajin aiki na gargaɗi ne kawai gama abin da ke cewa ba ma so jama'a su shiga kunci shi yasa muka ce a bar gidan mai su da mai wanda kuma mai da take gidan mai sai da a muka tabbatar inda ya cancanta ya samu mai sai da muka ba su mai domin kar a samu wannan damuwa mu ma in kasa ne in ba din dalili ba ma bai kamata mu mu ce za mu sa mutane damuwa ba ya kamata mu masu cire mutane a ciki wannan ai mun yi shi ne don mu yi drawing attention na federal government muka yi shi ba mu yi shi don talakawa a gari su sha wahala. Shi Alhaji Bello Ganzarma na ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar Ifman ɗin. Yawa wannan dan kazo da kake gani cewa aka ba mu watan da ya wuce shine mai yanzu yake dan tura mu kaɗan mu ɗan yi gaba. In lokacin da wannan dan kazo kadan da suka ba mu ya kare a nan din mun kare muna bin da ya biliyan saba'in ai na faɗa kuma shi aka rarraba ya rarraba mu da wani mai tiket ɗaya wani mai tiket biyu wani mai tiket uku kowa ya dan samu tiket ɗaya miliyan ɗaya da wani abu in ka sallin mota ɗaya ma ya tafi bai kai ba ma in ka samu tiket biyu yanzu ko miliyan ɗaya dubu da takwas kaje ka sallin mota ɗaya kuɗin ya tafi in ya je da ba zai iya komawa ba ya ake zo a yi gaba ɗaya duk gunda ake birjin gaba ɗaya ba bono da yobe bane gaba ɗaya depot tara da shi ya za mu gaje nine depot nan nan depot ai ka zan mu abin da ake ce birjin ka dogo kaya ne daga kudu ka kawo arewa. Wannan yajin aiki dai zai so mu aiki ne daga ranar Litinin din nan wanda yake sa ran idan an kammala shi ba a samu daidaito ba a sake shiga wani taron na shiga yajin aikin gama gari. Haruna Dauda biyu, maryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.